Eh, hello ina jin ka Allah ɗaya ga hana yi mai ƙohi kana na rantse da Allah bari in tabbatar mu Allah ɗaya ga hana yi mai ƙohi shi wai bai halan bai san tagwaye muke ba ya rasa kujerar da ya ka so sai kujera ta ina to